hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da hamsin da takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kame da yan uwa suka sani muna ƙarƙashin tarihin mu'az dan jabal Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda inda karatunmu da ya gabata mala ya dauko mana bayani akan islamuhu radiyallahu anhu muslimtan mu'az Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda mala ya ce wa lazama mu'azun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mundu hijratihi ila madina fa akhadha anhu quran wa talaqqa shara'i al-islam وازداد علما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ يا لازم تمن زن الله صلى الله عليه وآله tun sanda annabi ya hijira zuwa madina fa'akaza anhul ƙur'ana annabi ne ya karantar da mu'aza alƙur'ani kuma ya haddatar da mu'aza alƙur'ani watalaka shara'i islam kuma duk wani shari'a na musulunci a bakin annabi mu'az ya koya wasda da ilman ya ƙara samun ilimi mai gwaɓi min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi don allah jama'a mutumin da annabi ya koya ma alkur'ani annabi ya koya mai shari'o'in musulunci ilmomi daban-daban yana da su ɗoriya akan wasu da yawa ma wanda ba su yi ma annabi irin wannan lazumtan ba a ce wannan mutum wabe da fikihu don Allah wa aka hara eh maza aka hara ba <clears throat> maza aka hara ya ka gano wannan yanzu wanda ya koya ma mu'aza alkur'ani ya koya mai ilimin addini duka ya koya mai sunna ya koya mai rayuwa ya koya mai komi ba ce wannan bai da fikihu wannan wa ake so a ce bai da fikihu annaba da kanshi ne ba amma za ka makale da mu'azu amma shi mai faɗin maganan wasu ƙarti ne fa suka koya mai abin da ma bai ma iya ba an gani bai ma iya ba amma shi ya iya ma ma'az da wanda annabi ya koya mai bai iya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan muguwar magana ce wannan muguwar magana ce Allah ya kiyaye bayan da annabi ya koya ma mu'azi ilimi kuma ya tarbiyyan shi wa ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila yaman kuma annabi sai ya tura shi yaman mu'alliman a matsayin malami tun annabi yana raye ya sainin ya buga stam ya ce mu'azin malami ne har ya cancanta ya je karantar a madadin annabi yanda Allah ya yarda da annabi a matsayin ɗan saƙon da ya amince ma da ya isar da saƙon shi a madadin Allah haka annabi ya amince wa ma'azu ya je ya isar da saƙon Allah a madadin manzan Allah amma wannan shi annabi bai gano bai da fiƙihu ba jama'a kun gani shi annabi bai gano ba sai a yanzu ne wani bubawa wai shi ne ya gano annabi bi iya a yi ma'azi bi iya fi kihu ba an gano wannan da kyau ku lokacin da annabi ya raba kudi kudi masu gida rana mun gano wannan da kyau ku in kana da su kawo wuta in ba ka da su ka shiga fitina an gani ma'azu annabi da ya raba kudin mutanen madina suke korafi annabi ce a kan rabon kudi ko ba za ku amince da ni ba a wani ruwa ya ce su tsara sarani suka miƙe suka ci mutuncin manzan Allah <laughs> a kan kudi watilkal ayyamu dawilu ha bainan nas annabi ya ce a Allah ya amince da ni akan shari'an da ya aiko ni da ita ku yanzu ba za ku amince da ni akan kuɗi ba yanzu zakani da Allah Allah ya amince da annabi akan Qur'ani da Sunna yanzu su masu cewa mu'azu bai da fiqihu ba za su amince da mu'azu a bisa amince wanda annabi ya mai ba da Allah jama'a cikin magana na akwai girmama manzan Allah cikinta? eh ba raga ma annaba komi a cikinta an ci mutuncin manzan Allah cikinta saboda karantarwan annabin ne da tarbiyyan annabin ne aka ce babu mana annabu zero kenan an gane yanzu ba wai ah, ma'azu ba ba wai annabu ba ba wai a'a yanzu ko malamanmu da suke karantar da mu ka ce ɗalibansu ba su da fikihu ka isa eh yanzu ka isa ga ce ɗaliban abubakar goma ba su da fikihu ka isa ga ce ɗaliban mala albani ba su da fikihu ko malin jafar jama'a kalantana mai gidan kowa da kowa wanda da annabi musa zai dawo annabi isa ya dawo annabi dawo da duk annabawa su dawo gaba su za su zama sahabban manzan allah ne wanda allah ya rika ba da labarinsu a cikin attaura da linjila cewa suna tafi waɗannan ga kalle su ka faɗi wannan magana na cin zarafi gare su kuma wani sai ce ku yi haƙuri ba komi anya in muka yaƙuri muka ce ba kowin ba mu ci zarafin mai gidan ba gaskiya an ci Allah ya kiyaye mala ya ce waliyalamahum shara'i al-islam wa furubihi don ya je karantar da mutane shari'o'in musulunci da farlan musulunci baki ɗaya saboda annabi ya yi da fikihun mu'azu je karantar da su shari'a ka'iya annabi ya ce ma'azi ya iya wani ya ce ma'azi bai iya ba sai ku zaɓa ɗaya shi ko annabi Allah ya kiyaye wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ba'asahu annabi ya ce wa ma'azu a lokacin da ya aike shi ausahu wa ahida ilaihi ga wasiyar da annabi wa ma'azu da guzurin da ya bashi ya ce yassir in ka je ka sauwaka wala tu'assir kada kai me kada ka tsananta wa bashir ka yi bishara wala tunaffir kakka kore an gani wajen wa'azi ga yadda za ka yi annabi ya karanta da shi ba a abin da aka kawo na ƙoƙarin cin mutuncin mu'azin mutanen garin da ma'aza yake zuwa yake masu irin wannan sallan ba wanda ya taba korafi haka ne gaba ɗaya sun sallama gaba ɗaya sun sallama wannan matashin shi ma ya faɗi uzurin shi gona ya je ya dawo ya me ya gaji an gano wannan ‘yan shige da fice su suka shiga suka fita suka haifar da waɗannan abubuwan in ba ka da wayo irin waɗannan 'yan shige da fice 'yan kunji sai sun hana ka zama lafiya haka je ka zungulo wanda ya fi ƙarfinka wata rana an gane wannan da kyau ko allah ya kiyaye wa innaka satuqaddima ala qaumi amin ahlil kitab yace ka sani za ba ka je ka samu wasu mutane ne wanda suna da littafin da suke bi da amma yanzu an shafa littafin kun sai sharan da annabi yake wa ma'azu mutanen da zai je same su malamai ne waɗannan da aka tura ma'azu wurinsu malamai ne za a tura jahiliya je zauna da su dole sai wa dole sai malami in ba haka ba ko malami tambaye ka kasa ba da ansa kun gano wannan da kyau ko dole ne in aka tura ka wajen jahilai kana da abin da za a gaya ma jahilai dole su malam da kai tun da ma ba su iya ba amma malamai fa annan kallon ka za su yi kyar jawa mun gano wannan da kyau ko shi yasa aka gaya mai kuma da haka ta sai aka zaɓi malami wanda annabi ya san malami ne ya tura shi gawa ga malamai amma kuma a najeriya an ce bai iya ihu ba Allah ya kiyaye in ka je za su tambaye ka ce maka ma miftahul janna mu'azime mabudin aljanna faƙul to ka ba su ansa ka ce shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la shine mabudin aljanna kalmar shahada ce jama'a mun gano wannan kafin mu'azi ya tafi annabi sai da ya zauna da shi ya mai mai ya mai kos sai da ya mai kos kaga mu'azu ba a yaye shi ba sai da malami shi ya ce bai yaji mun gano wani da ke ko amma yanzu 'yan masara haka suke yi ana goyon su ya ba gano wani da ke ko ana goyon su da gemu kai Allah ka shiryar da mu ita ga yauna ko kusa abinda ake ce maga yauna a'a malaka sun ga yauna sun ga yauna me ga yauna hmm asalin gandu sai a dan waro wata ƴar karaman killa haka sai a ba yaro ana mashi practice haka ga naka mun gano wani da kyau ku eh taɓe yawwa yanzu don allah mai noma ga yauna ko ɗan taɓe daidai yake da uwar gandu eh daidai ke? idan aka ware wasu 'yan yara aka ce je ka koya musu mai tsimman mara tsimma ga yauna aka yi maka ga yauna ce ya taɓe ce daga ran da ka ce ai karo da karo sai rago ha dan akuya jaye dan nan <laughs> jawabin gano wannan da kyau ku wanda yake noma wannan gaya wannan aka bar shi da wannan gandun zai inome ta yamma dai iya noma gaya wannan <clears throat> Allah ya kiyaye zikiru ta'abbuduhu wajtihaduhu zikiru ta'abbuduhu wajtihadu ambatan bauta da gaske wurjanjan cikin himma da ƙwazo na mu'az dan jabal da kuma irin himman da Allah madaukin sarki mashi kasan himma ku ba kowa Allah yake ma wannan ba ko da kafuwa ne <clears throat> in ba kai himman shi ba ko ba abin da za iya yi babu yanzu kuna iya tashi ko direbobi ne ku hau mota sababbi mai ɗaya aka zuba masu gudun su iri ɗaya komi iri ɗaya wanda ya fi ka himma sai kai legas ba kawo ba haka ni alaƙa ƙarshen ta ma sai dawo kai kana hanya kodawa in ya fara ya kai dan wani waje ya gaci shi wani zai iya in ya tashi tun yanzu bai tsaya ba har sai inda aka ce ci birki nan zai tsaya riya da himma haka to ba kowa ne yake da himma ba an gano wannan shi yasa duk abin da za a sa ka a ce ka yi ko ka ɗauki gwargwadon abin da za ka iya daga nan da kake kallon <clears throat> aiwa na kaza yake ni ma bari yi irin nashi za ka sha mamaki in himmanku ba iri ɗaya ba ne sannan ikhlasunku ba iri ɗaya ba ne sannan kuma Allah bai karɓi naka kamar yadda ya karɓi nashi ba ko za ka ta ɓata ma kanka lokaci ne madadin ya zama kana bushara sai ka zama kana tamfiri madadin jinyo mutane sai ka watsa su Allah ya taimake mu kana mu'az ibn jabal radiyallahu anhu abidan mujtahidan shi mu'az mutum ne mai bautan Allah mai ijtihadi fi ibadati wajen bautan nashi wala kada aslama mu'azu kullu nafsihi wa kullu eh masirihi lillah shi mu'azi ya sallama kanshi gaba ɗaya da duk abin da yake yi ga Allah duka an gane yanzu wanda bai ma wannan ba wanda shi duniya ya sallama ko to ɗauka yake kai da kake neman lahira wurin janjan ba da gaske kake yi ba kawai dauke ka baka san me kake ba kai wawa ne an gane akwai wanda suke mamala albani kallon haka shi sa suke sponsorin waɗanda ke zuwa suke zama suke cin mutuncin shi kuma da kudin shi idan mun gane wannan da kyau ko zan maku fashin baki an gane laikiyayi ya sallama kan shi ne abin da muhammad Nasiru din al'albani ya kafa mashiru'in shi da shi shi ne mi ya sunan mashiru'in malam muhammad Nasiru din al'albani ya ce ya sadaukar da rayuwan shi duka zai gabato da sunna a gaban wa gaban al'umma gaba da shi ɗan tallan sunna ne ta sunna da yi al'umma sanda wane yake tallan siminti shi kuma yana tallan sunna sanda kake dillanci shi kuma dillancin sunna yake yi sanda yake labarin ruwa ya sauka za a je za a sharan gona shi kuma yana share da ifai da munkare da maudu'ai ne na hadisai don kasu gurbata ma annabi hadisan shi an gano wannan da kyau ku kawai don a gane ne in ba don a gane ba duk maganan da bata inganta ba da aka danganta ma ba a ce mata hadisi an gane amma akwai jahilan da ba su san hadisi ba to dole sai an gaya masa haka sannan abin da bai inganta ba a ce mai hadisi ina ce kariya ne ake ma annabi ga yin da aka gane an gane amma wasu da ba su iya karatu ba ba san hadisi ba sun je sun karanta wani abu shi biki ne ko mene ko shi ba ba su gane ba wai su ne za su ke cikin harkan hadisi ha malam inda kasan da aka san darajar ilimi ne aka san mutuncin annabi wannan ba gajeren wando za a sa shi za a sami a sashi a bayan kanta ba na rantse da alkur'ani gajeren wando za a sa mashi a sashi a bayan kanta Ka faɗi wannan maganganun da yake faɗi kan hadisan annabi an gano wannan Allah ya kiyaye ma'ala ya ce falam ya udda falam ya udi ya suru she'an siwahu shi ma'azi bai kallon komi in ba addinin Allah ba wa kana da'im da'imu da'awa ilal ilmi tuttur da'awa a rayuwar shi ilimi yake kira zuwa gare shi wa ila zikirillah da kuma tuna Allah da ambatan Allah addinin Allah abinda ma'azu fa ya ƙara rayuwar shi kaf kenan waya ce wai ma'azu bai da fiki ko fenti tun daga taso kana karimi dan shekara sha kana yi har shekara sittin abinda kake kenan ai ina ganin ko kana bacci zaka ka yi fenti haka ne dan ka ce wai a yayi zambe da fiƙihu ne ma'azu kaburar kalimatan ta min afwahihim in ya na illa kaziba ƙarya suke yi wa kana radiyallahu anhu iza ta hajjada minan laili ƙala mu'azi ya kasance idan ya miƙe zai sallan dare yana cewa allahumma qad namatul uyun ya Allah idanu sun yi bacci wa gharatun nujum taurari kuma sun me eh sun bace wa anta hayyul qayyum Allah kai ne alhayyu kuma alqayyum Allahumma mai ɗalabi lil jannati baƙi ya Allah nema na ga aljanna na yi me ina lakaki. wa harbi minan nari da'if kuma yadda nake tsere ma wuta gudun nawa ya yi rauni ba na da karsashi Allahumma ja'alli indaka hudan Allah madaukin sarki ka sanya min shiriya ta musamman daga wurinka tarudduhu ilayya yawmal qiyamah wanda zan ci amfani shi a ranar tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad da Allah kai baka saba alƙawarin da duk kai mabayinka mun ji ma'azu sanda mutane ke can suna bacci yana ne ya daga hannu yana kai kokon barin shi wurin Allah yana fadin mutane sun yi bacci Allah kai ne rayayye wanda kake tsayayye bacci ko gengadi bai kama ka fafutukana na neman aljanna akwai jinkiri da naƙaƙi a cikin shi gudu na ga wuta kuma gudun babu mai mai akwai rauni ina neman Allah ya mai baiwan shirya bawon Allah irin wannan a kwashe shekarar 1438 sannan mutum ya bayyana a duniya sannan ya ci mutuncin shi wa kana kasirus sala mu'azi ya kasance mutum ne mai yawan sallah falakar kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika ya kasance na sallah tare da annabi sun maye ji ufaya ya ummu maho sannan ya komo kuma ya mutanen shi sallah mun gano wannan da kyau ko zai yi sallan tare da annabi kuma ya koma shine liman suna farilla yana nafila saboda tsaban fahimtar addini malam an gano wannan saboda tsaban fahimtar addini a jikin wannan hadisin ne waɗancan jahilan suka zage shi wa kana mu'azin radiyallahu anhu yaral ibada qasdan wa adalan mu'az yana fahimtar ibada ana yin ta tsaka tsakiya ne gwargwadon yadda za ka iya an gani akwai wanda yake iya dauke aya 20 akwai wanda wani uku ma ya gaji akwai wanda zai iya dauke aya 250 ma bai gaji ba haka ne gwargwadon yadda za ka iya gwargwadon haka shi yasa da muke fitowa sallan tahajjud wanda ba zai iya ba ko kawai ya zaman shi ja bakin shi shuru saboda ibada kowa zai ɗibi gwargwado abin da zai iya ne an gane kai ba haka yawa ce to don me za a zo tsakar dare ana sallah to don me ba za a zo ba tambayan ka ita ce wanda za a maka ba za mu baka ansa ba don me kuke sallah da daddare ansan don me ba za mu yi ba ansan da ka ba mu ita ce ansan ka an gane don me kuke hana mu bacci don me ku za ku yi bacci <laughs> shi yana kawo tambaya kun gane ga bayan Allah sun ce neman su ga aljanna ma suna me yanzu waɗancan da ke bacci ba ga falallu ba ne eh bayan Allah na kware ba su ne ta ta jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum hawa jama'a wai dan me yake sallan tahajjud <laughs> kaji karatu irin na jahilai an gano wannan dama kai tunda ka zo duniya baka san wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ba baka san wannan ba baka san laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba baka san alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ba duk baka san wannan ba duk su da faɗin nan duk baka san su ba kanu qalilan min al-layli wa bil asharihum wa fi amwalihim duk baka san wannan ba gane wannan da kyau ko annabi wata rana ya shiga cikin gari ya biya ta kobar gidan abu musa al'ash'ari ya ji abu musa yana can cikin gida shi kuma yana jokar su bayan gida da safe ya ce haba ai na biyo ta kobar gidanka na jiyo karatu mallam ya ce kana jina na ya ce ai na jiyo ka ya ce allah ya maka baiwan murya mizmarun ka mizmari ali dawud daɗin murya kamar daɗin muryan annabi dauda nabi abu musa ya ce mashi da na san kana ji da rera maka ma da zan yi lahabbartu halaka tahbira da na rero maka qur'ani rerawa ma da ai wannan ma karamar murya yi maka mutumin da ya jiyo muryan ta kofar gida makota ba za su je ba annabi ya bi ta kofar gidan na umar ya ji duk unguwan kowa na jin shi ya bi da kobar gidan na abubakar ya ji sai ka zakun ne za ka ci da sabon da suka zo suka ce umar na ji ka ai abin ne yaya ya ce ai ina ta da shaɗanu ina koren shaɗanu ne ina ta da masu bacci don me za ka yi bacci umar na ta da kai sai ce umar ya ce dan sauke bolin kaɗan nan da za a ɗaga bolin ɗin yadda ya kamata sai kaji ji gadonka na zuyi zui zui to ai ragewa aka yi kai abubakar na jiga kuma muryan ga ƙasa ya ce to wanda nike gana da shi ya je turke kuma ɗan ɗaga <laughs> jawabin gano wannan da kyau ko su masu musu irin wannan su ba fiƙiu ne ba su da shi ba su karatun ne ma babu ta na fiƙiu karatun ne ma ƙwararwa da babu mutanen da ba su iya sa mu da da khabari Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wa kana mu'az radiyallahu anhu yara al-ibada qasdan wa adala qala rajulun li mu'az bin jabal wani mutum wata rana ya ce ma mu'az dan jabal allimni ala gafarta malan ka karantar da ni ilimi ƙala sai ce wa hal an ta yi. shin za ka yi man ɗa'a jama kuna jin wannan za ka yi man ɗa'a wai ɗalibinka ne bai ma ɗa'a wai yake sa ran wai duk abin da ya kamata ka ba shi yi mashi wai yi sai ka ce kanin ubanka ne shi kun gano wannan da kyau ku bawo shi ce laifin babba laifin babba laifin yaro a inda ba ka yi ɗa'a ba ko za ka sha mamaki abinda ke hannun babba ba za ka same shi ba wallahi ƙaryanka ta sha ƙarya ƙaryanka ta sha ƙarya in kai sa'an shi ne daidai kike da sa'an ubanka kuwa to da ai malami ubanka ne haka ne ya ce za ka yi man ɗa'a ya za mu da ɗalibanmu da wanda ba zai mana ɗa'a ba za mu kau da shi an gano wannan sau da ba zai gurbata mana sauran ɗalibai ba ba zai yi ba in za ka yi mana ɗa'a casa'in da tara za mu kau da kai 100% za ka yi mu haka muka yi malamanmu shi ya sa allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abin da muke yayi an gano wannan da kyau ku shi Allah ya sa albarka Allah Allah yake a wasu ƙasashe a ɗora sabon karatu da muka yi a aji ana waso su yadda ka san mutumin da ya daɗe ba su haɗu da naman kaza ba aka zo walima aka ce ɗibi da kanka kai dai ka san dai yaya uku zai iya cinyewa a sa ranka nawa zai ɗiba Allah ya sa mu dace qalar rajulu sai mutumin ya yace inni ala ta'atika la haris ce yi ma da'a gaskiya ni mutum ne mai matakan kwaɗayin mayin hakan yin biyayyar amma za ka yi ɗalibi ne sai a zo sai a ware ka sai a ce ka ya bautar da kai Ya ce kuma ba gaskiya ne sau da kai tsinanni ne amma kai baka bautar da shi ba shi da ta koya ma karatu laila nahar sanda ya je wahala ya koyo dubba baka nan shi yasa malam Jafar ya kawo magana wani malami ya ce a abu ɗaya zan iya ba zan wahala wajen koyowa kuma in wahala wajen karantarwa ba ba zai yi in bi malamai na in masa da'a ba wani tsinanne da bai samu tarbiyyar iyaye ba wai zo kuma wani in bi shi ba wanda ya isa na gaya muku ku haddace wannan ba inda ni mai shago ne ba wanda ya isa an gane wannan da ke ku yadda neman malamai na ɗa'a tole sai ka yi ba za ka yi ba a ci daɗi lafiya sauka lafiya lo sauka lafiya lo jama'ar annabi kuna gano wannan wannan rashin ɗa'an da ɗaliban ahalu suna ba su da shi wannan ya sa sunan jiyan da suke ta mata illa ba su iya komi daga inda aka tsaya ba ba abin da suka iya yi sai kwaɗayi sai neman suna sai neman kuɗi sai neman kaza kuma har yau ga sunan jiya yau an gano wannan da kyau ga sunan jiya yau Allah malam alhaki ne don shi kuyi ne me shi yake bi jama'ar annabi kuna gano wannan sahabin annabi ne ɗalibi ya zo ya ce ina son ga koya mai ilimi ya ce za ka yi man ɗa'a amma yanzu ka je ka zauna ɗaliban da suka taɓa amfana da kai ne fi na ilimin da kai musu wanda da su jahile ne iyayensu da suka haife su ba su fa iya karantar da su ba kai ne kai musu amma suke zagin ka jama'a ana ko ba a yi a cikin tafiyan 'yan shi akwai wannan na 'yan dariƙa fa na kiristoci fa na suwaye akwai na ahlus ne a alamtuhu nazmal qawafi falamma kala kafiyatan hajani ni na koya mai tsarin zance wai da zai kwatanta fasahan shi wai kuma ba kowa zai mazambo da habaici ba sai ni a alamtuhu arrimayata kulla yawmin falamma da sa'iduhu ramani ta ce ni ke kama hannun shi ni ke koya mai yadda zai harbi har sai da hannun shi ya fada wai kuma yanzu ni ne target din shi an gano wannan da ke ku to ba sai a yi ba jama'ar annabi kuna gano wannan da ke ku wanda shi ne rashin ɗaya shi sa ga nan sai dai gansu kawai gashi nan suna ta abubuwa abin ba quality ba quality kuma duk irin waɗannan abubuwan ku jama'a dole sai kun zama haka malaman ku dole ku yi masu da'a dole ne sai kun masu da'a ɗari bisa ɗari waya a cikin biyan ahalus suna ne yake cewa wai da malami da jahili wai da ɗaya ne an taɓa haka malamin da jahilin Allah da kanshi a cikin alkur'ani ya ce ba ɗaya suke ba hal ladina alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin da wanda yake da sani da wanda bai da shi sun taba zama ɗaya yarfa illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat duk wanda Allah ya ba ilimi Allah ya ba shi darajoji ɗin bi masu tarin yawa ma sai ga jahili kalbun wai yana me yana zagin malami mun gano wannan da ke ko kalb zai bude baki ke zagi malami wanda da uwar shi ko uban shi za su mutu ba za a ce shiga kai masa sallah ba haka ne sau da an san shiɗin himar ne himarun ne alal himari na ƙasan da na saman da ɗaya ne jakki ne bisa me ku gano da ke ku wa ma zai bude baki ya zage malamin da malaman ƙasan ma suna jinjina mashi an gano wannan da ku shi za ga rayuwan irin waɗannan nan kullum fafutukan abin da za a ci ne saboda me saboda tsaban alhaki alhakin yau daban na gobe daban dan ibadan da za a samu Allah ya bada tukuicin yanda rayuwa za ta yi haske a duniya ana ta dubga mutum daya shi na shi sai haske take kare yi kun gano wannan da kyau ko dan tukuicin da zaka samu a duniya ka dan samu kai ma kalasa an dibo wannan ladan za a biya wani da kai tsegumin shi da ka zage shi da ka ci mutuncin shi kuma shi bai yafe maka ba dole abin da za a biya shi na lada da daraja a lahira wannan abin za a bashi tukwicin shi kuma anan gidan duniya shi yasa kullum kokari kake ka jawo shi kasa shi kuma ƙara me yake yi mala'iku na jin shi yana sama mun gano wannan da kyau ko in Allah da sai ma an je can yana daga aljanna sai ya dan daga windin shi ya gan ku mala'iku na bugu kamar sun san jaki ya yace ya ce ne ma hatu jama'a mun gano wannan kowa ya san me yake yi Allah malam ka iya bakinka kuffa alayka haza ka iya bakinka ka san wa kake magana luhumul ulama masmuma na kai gulman kowa ba ka san dai abin da kake gulmato ma kanka amma gulman malamai naman malamai guba ke gare shi guba ta ba mun gano wannan da kyau ta karu ku san wannan ya ce za ka yi man ɗa'a wai zo ɗalibinka ne wa ke san wai ku zama wai ka fara da ka da shi ɗalibinka kuma ba inda yake wannan tsiwon da rashin kunyan da rashin mutunci sai a tafiyan suwa a nan kowane mara kunya يتصدر للتدريس kullu muhawwisun balidun يسمى بالفقيه faqih كون ساكري وين wani شي shi malami ne kun gano wannan da kyau don shi nan malami ne ya dan aje wani dan gemu haka ba gan gasan da wasu dan gemaye wajen su dauka wai gemu malanta ne gemu fa alaman balaga ne barin shi shine sunna amma fitowar shi aiwa na bane kawai ka balaga ne so what in ka bar shi saboda Allah shine kayi me kayi sunna amma ba alama ne kai malami bane dan ka dage wando ba shine ke nuna cewa kai malami bane dan jahile da mata da basan ilimi sun ce maka malami ba alama ne na cewa kai me kai malami bane malami ne ya san malami kamar yadda mai kudi ne ya san mai kudi haka wani mawaƙi na ba da labarin wani basaraki ya ce ya wuce da 'yan dawaki ne bakwai da ya bi ta masarautar wani babban sarki ya ce mai kai ka ƙara biyuwa ta nan <laughs> zai zubar da kimar sarauta sau da an ga sarki da dawaki guda bakwai ta wanda suka saba ganin wannan mai martaba da dawaki dubu eh sai su ɗauka sarauta mata faɗi ne to don ya ba sarauta kariya ce kai zargi kaga ƙara biyuwa ta nan kaga yanzu jahilai sun ya ce ranka ya dade yanzu wanda bai san sarki ba idan ya ga ana bikin angonci ango ya hau doki an rako shi a baya zai ce ya ga sarki yana me bai san ko angwaye ne suke wasan hawa doki ba gano wani da kyau ko shi ne abinda irin waɗanda yan ustazan suke yi bai ɗara da irin hawan sarauta da angwaye suke yi ba ko kuma irin wasan yaran nan dokin kara ba suna hada sarki ba sarki ne da gaske sarki ne da gaske gobara ne ta taso na jahilci aka rasa yadda za a kana da ruwa a buta ba sai ka ɗibo kai me in yan kwana-kwana suka zo sai kai me sai koma gefe kai ustazu jayidan nan sa wannan kalman ko ta zo da ku lafiya ku nutsu ku zo masu biyayya masu ɗa'a bari muku albishir kun san duk ba ɗaliban majalisun da ake yabo da ɗa'a kamar ɗaliban majalisun nan kun san har malam albani ya yi wannan shaidan cewa kana neman biyayya da ɗa'a jikan majalisun su mai shagu ya faɗi wannan ya fi so shirin masaki kun gano wannan amma nan biyayyen da ɗa'an ai daga mai gidan ne a gano wani da kyau ko muna tolerating nonsense a nan in ga mun bude maka wuriya ko ba mun bude maka neman baka kai huda ba akwai ramin da muka zamu zurma ka ne kaga ka san wannan ko wani rami da muka hango za ka kai gare shi ne sai maɗan buda maka ka ɗauka banza za ka ci ba banza bace shi sa ɗa'a da biyayya jama'a dole ne mu yi ta haka kusan me muke ciki ahlus suna ku komo cikin tetayinku kusan me kuke yi kusan me kuke yi malamanku malamanku ne duk wanda ya taba koya maka alu da baka san shi ba yau ya koya maka kasan alu har kiyama ya tashi ta tsaya wannan malamin kai ne kuma yana sama da kai kuma dole ka mutunta shi kai mai da'a dole ka ga darajar shi dole ne wannan amma yau za ka ga ahalus sunna ne suke zama suke zagin malamansu waye lokacin siyasa an ba malamai kuɗi nan na ji wani makaryaci yana cewa wai an ba wani malami a zariya nan naira miliyan arba'in wai da ya kwanta rashin lafiya wai har sai da aka nemo mai taimako ba za mu ce komi ba amma ne na goda allah malamin nan da yana lahira za ka neme shi inda zai yafe maka ni ko na rantse da alkur'ani ba a taba bashi miliyan arba'in ba wallahi in ma ba don kar in zugo wuta ba miliyan biyu a cure bai taba ganinsu ba don na san wannan malamin da yanda yake rayuwa hankalin shi kwance in yana da zunzurutun miliyan biyu sai ka gansu amma nan aka zauna aka mai ƙarya tun ana manara ya ƙarya ƙaryen tana tashi an koma ana bin mutane ƙabari sau da rashin sanin makoma kallon wannan fitina har ina malam fitina har ina wadanda ku zama makaryata da sunan addini an gano wannan kawai don wani mutum ɗaya allah madaukin sarki ya ɗaga tauraron shi fa'ajimi'u kai da kun ku har tatkato kaidin kuwa shuraka a kun da duk wanda ma zai kawo muku kaya gudunmuwan sun maki duni ku faɗo mana wala tunzirun kada wanda ya rage dun makircin da zai yi mu ko mun san lan bana? illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi jama'a ya kamata mu san wannan ya kamata mu san wannan ma tsakani da Allah ku kalli irin yadda addinin ƙarya aka kawo ma 'yan shi'a da yaudara aka ce sai tattaki daga kano kato ya taso a hanya waya ya zo zariya a zamanin annabi wani mutum ya yi bakancin cewa zai zauna a rana zai ɗage kafa ya langa kuma yana azumi annabi ya ce ina ruwan Allah da wannan wahalan banzan na kai ido shiga inuwa ka sauke kafanka <laughs> amma azumi ka cika wani ya bakancin zai zo aikin hajji a ƙasa annabi ya ce hawa abin hawa mun gane ga motoci na ta ful ful ful a hanya ko ku ce kun yi alkawarin wai ku a ƙasa za ku zo to nasir da ya ce ba dai kaduna ba allah maraukin sarki ya sa mu dace ke sa wannan bayani ya kamata kowa yi mai yin shi kada inda ba za ka yi malamin ka ɗa'a ba inda ya umarce ka da sabon allah a nan laɓa atali mahalokin fi ma'asiyatil khalik duk waɗannan da ka je suna cewa wai malaman su musu laifi za ga harka ne ne me ta kuɗi ce kawai kuma su inda suna da hankali da kan gado shekarun kuɗe da malamin ne exposure kuɗe ne komi iri ɗaya ne ya mun gano wannan da kyau ko iri ɗaya ne da abin da ke damun dan shi da kenan ya gan shi ya yi nauyi ga katon fiffike sai ɗauka irin yadda uwar shi da uban shi ke tashi wai shi ma haka zai yana yunkura sai zama abincin wa shirwa ko kuma muzuru shikenan iza ga suna suna fara ba inda za ka je su yi mu'tazilanci gobe khawarijanci jibi shi'anci ga da ka ji ma sun bar musuluncin amma da yake da su da masu waransu gaba ɗaya jahilai ne ba su ma iya sanin wannan abu dukkan duk garin da ka je a ƙasar nan sai ka samu irin wannan sun ɓata addinin Allah gaba ɗaya mai ɗan mubara yake cewa suwa suka ɓata addini ya ce illal muluk sarakuna menene wa akhbaru su'in da miyagun malamai wa ruhubanu ha da suke bautan Allah da jahilci za a gansa kaman gaske amma shirme ne ba nan nan wani ya je kashe mutum 99 kun na shi ya ce lalla nuna mai malami zai je mai tambaya ya ji ko aka ja nuna mai irin waɗannan ustazan ya je sami shi ce ga abin da ya ce ko uban ka yi su kashe su akwai magana ya ce allah ko ya ce ya kashe shi kawai shi ma fatawa a bindige shi za ta yi in ya batta shi ne ce yanzu a nuna mai malam sai a kai shi gidan malami na gaske ya ce ya labarin tuba ya ce akwai amma garin na akwai matsala kaji malami malam bar wannan garin saboda irin ka di'in sara suka ne je ka gari kaza nan ne akwai salahan bayi in gaje za ka samu tuba mai kyau ya kama hanya ya je duk wannan boko haram boko haram ba su suka rike yi majafa rashin kunya mai dugoro ba cewa sun kai karfi sun kai kaza sun kai kaza iyayensu madadin su kwaba masu a sai zai kwaba masu wai suna cewa wai wai bahaushe ya ga kanuri ya taso zai zama malami wai na mai hasada kuma su abin da suke kwaikwayo sun ji labari an ce wani ba ne a saukar zuwan shi dan fodo ya yi jihadi wai shi ne ake son a yi ba iya ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kwaikwayon jihadi haka ake jihadi dan fodo haka ya yi jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan manya kin kun ki ku kwaba ko kuma ana tani waya karkashin wannan ne wai da addinin Allah ne kake makalewa wai ka nemi wai ka samu daraja addinin Allah kayan trader ne yasa ɗaliban ilimi ina kira gare ku natsu ku san me kuke ciki dangane da haƙoƙin malamanku da ke kanku akwai yadda ba mun karanta da kuwa cikin darimi ibn abbas yana zuwa ya zauna a ƙofar gidan wa ƙofar gidan malamin shi har sai san da malam ya fito ƙura ma ta taso ta buɗe shi malamin ya zai ce ka ce a neman ilimi na zo haka ne amma yanzu ana yi wannan ana yi kowane kowa ya taso wai shi ma wai ya iya wane ma ya iya duk ga iya wannan sun kasa kai kowa zuwa ga gaci sun kasa kai kan zuwa ga gaci an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye Yanda Allah da keke na ta biyar da prado jeep sabuwa guda ɗaya wani tafi da <laughs> ya dole zanen na feb ne ya yi agwagwa da buje kenan amma fahimci wannan da kyau ko dukkan za ka je ka same su kawai kasa ɗin jafar ne suke ɗan samu a ɗan shiga ɗaki a laɓe a samu kasa ɗin albani a ɗan aimamin kun gano wannan da kyau ko iyakan shi ba kenan a gano wannan sai kai magana sai mutu ya ce maka wai ga kasa ɗin albani zai ce mu da kai makasa ɗin ni da na shekara talatin gaban albani ina karatu ni za gaya ma albani ni za ka ce ma albani ya ce gano wannan da ke ko ni za ka gaya ma na yi kiyaye shi ne sai ke ce kala mu'as ya ce mi sum wa aftar. yau ka yi azumi gobe ka sha wa salli wa nam kai sallah wani bangare na dare kuma kai bacci waktasib wala ta atham waktasib je kai sana'a kuma yi cuwa-cuwa a ciki wala eh mutunna illa musliman kar baka yi daga mutu ko mala'ikan mutuwa ya zo ka ce ka yi tsaya sai na musulunta abin da yake nufi kar ka sake kan mutu face kana musulmi wa wada wa da'awatul mazlum ka shedinka da addu'an wanda aka zalunta mun gano wani da ke ko mawaƙi ce kowa cuce ni ya ce allah karama min ya ce cin ban cuci mutum ba don kashi cuta min in ko mutum ya cuce ni allah karama min ya ce wallah shi kwancin kabari shi na kaban tsoro kana kwance cikin duhu ba ka motsawa ka ba da gabas bango ya kwabri ta deka kana tashi tsaye ga itatu tashi hankali ce wala kwancin kabari shi na kaban tsoro ya ce kana son gaga naka ba a baka iko ba asalin sal kenan mun gano wannan asalin sal kenan shi yasa mu masu cin mutuncin mu da gangar Allah ka hada mu a gaban ka kowa ya ɗibi garan shi cib da cib ran da ka shiga sel za ka gane abin da ka yi in daidai ne malam wane ya ce kaza za ka ce mashi ba abin da zan ce mashi ai isashi ake ma haka yanzu sanda ka da lafiya ko wanda ya magana ba ka da lafiya amma da buhari bai da lafiya duk duniya ba sani ba saboda ya isa ni ya isa ni an gano wannan da kyau ko yanzu da baka da lafiya kafan nan naka ke ciwo an gona ko wanda bai sani ba a gani yanzu da ne ɗan zazzabin nan ƙarshen azumi duk ƙasan nan wanda suka sani suke huɗa da ni suke ƙaunar da auma sun sani adadin wanda suke wasu jihohin da suka sani suka gaishe ni ko ta waya ko ta kaza ba su kada wanda suka suka gaishe ka ba me yasa saboda bayyana ba iri ɗaya ba ne an gani to idan ya zama kana da shahara kana da masoya da yawa kana da masu sauraron ka ko to ka shirya makiya za su zo da yawa kuma abokan adawa za zo mai da yawa kuma adawan za a kwararo ta da yawa sai dai sun kunno wuta sai Allah ya danno ruwa ina fatan mun gano wannan da kyau abin da yake nufi karke azumi kullum karke sallan dare kullum karka ci kamiya miya kuma ka tsaya a musulunci komin bala'in da zai taso sannan karkai daka coci wani koda da kiftawan ido ne kun za akwai lokacin da na ce duk wanda ya ci mutuncin mun yafi wai sai mutane suke da gangar na ce na janye wani aina wani in kai man sai ka zo ka same ni ni da kai ka nemi in yafi maka kuma sai na ji illan da abin teman in na ji zan iya yafiya in yafi to ya wakar gumi ya ce ya yafi ya kai mashi za ku haɗa lahira don yana kabari cewa yi wanda ya faɗa don an zage shi allah ya isa haka ya ce bai ce ya yafi masu zagin shi ba bai taɓa faɗi ba bai taɓa faɗi ba cewa ya yi me in kai faɗa don an zage shi to ya ga ka ɓata mashi wasu lada jama'a in ba irin waɗannan 'yan dakon banzan za mu samu mu tsira ne eh muna da wasu 'yan buhuna na zunubi cin da mu ba ma'asumai ba ne dole mu nemi wanda iyayensa suka yi masu baki kun gano wanda da ke ko ɗi ba sannan muna da wani raran buhu wanda bai gama cika da lada ba dole mu samu ɗan ibadan da suke wanda ba ta ɓaci ba a cika mana da shi kun gano wanda da ke ko dan da irin wannan haɗa-haɗan ne sai ga ka haɗe ka shige aljanna kawai an gani shi yasa wanda daga cikin magabata ya ji labari wani ya zage shi sai sai sweet campo ya aika mashi alewar larabawa kusan sweet campo eh irin wannan abin nan da ake da siga ka gan shi a buhu wanda yara suke ɗauka ake ɗan ɗibo mai yara ɗin suna sha kun gane shi ba za ke da shi ba sai sai buhu guda aika mai sai ya aiko ya ci a'a na kaya koman da ɗan alawa ne ya ce eh, wallahi labarin na jan ce ka yi man kyauta kuma annabi ya ce man asda ilaikum ma'arufan fa kafi uhu duk wanda ya maka abin arziki ya ɗibi ladin shi irin wannan ka saka mai da wani abu ka bashi fa uhu ni kuma ba abin da zan iya baka na ya ce ai ba san kyautar da ya ce tuna ja kayi gulma na ne ka zage ni ka ci mutunci na ladan ka ne za a biya ni da su a lahira to kuma wannan ma'aruf ne annabi kuma ya ce in saka maka da ma'arufin da kai man to ni ko ba zan iya gulman ka in baka lada na ba shine sai naga abin da zan yi na biyayya hadisin annabi ka dan samu wani dan abu mai daɗi ka lasa domin haka annabi ya ce kafiri da munafiki da sauran zindikai in suka yi aiki mai kyau a duniya dan kar a biya sakamako a lahira sai a samar da wani dan abu mai daɗi a duniya su dan taba a lahira kuma sai sun ga aiki raba-raba kamar su shiga aljanna da shi sai Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kun ji da yake kun ga wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya taimake mu shi yasa addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah ba ta da shi sam in yace Allah ya isa ka shiga matsala Allah malam ka iya bakinka kuma zuciyoyinku da abubuwan da mutane suke lissafa ku su rika lissafin shi a bisa lissafin da ya kamata in ba ka ba za ka yi lissafin banza za ka fada ramin da fitanka ga wannan ramin zai zama maka da matsala allahi azim zai zama da matsala isa zan wajibi ku san me kuke yi in ranka ya ɓaci kada hankalinka ya gushe kawai ka zauna a dandali don kowa yana ba da labari kai ma kawai sai ka ci gaba da ba da labari kai ta wurin maganganu iri-iri na banza nufi kai ta kage ka zagi buhari ka zagi banjo ina za ka gansu su yafe maka kun gano wannan ina za ka gansu ka hankali malam ana zuwa za a magana ka ce don lamalin da rabu da ni inda ka taron kaina na zan daga taron nasu wanda duk su duwata suna jin alat ni ba alat nike ji ba an gano wani da ku hatta zagin da ake na alat ne za su samu alat kai kuma kana kana zauna rumfan kwano ya ta kola kanka kwanyanka ta riga ta dauki zafi tana tiriri ba inda za ta sarara sai ka rika fita da tiririn zunubi ta baki mun gano wani da ku kana zaune kura ya bada idan ka ya shiga cikin hanci ya shiga cikin kunni duk inda alheri zai shiga sun je sun taushe ai wakara kenan ai isa dole ka zauna kai ta tsaye gumi kai ta gulma bakin ka yana wari mun gano wannan da kyau ku jama duk waɗannan ɗabi'u mai ƙoƙari ma basu duk wani abu wanda za a ce tar Allah wadare da shi mai ƙoƙari ma bashi mu daka tarawan kanmu kada mu raka tarawan wa talakawan wasu ya ce ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamake tsakaninta da mai abin da za ka zalunce ni yanzu ko in daga hannun ce ya Allah wani ya zalunce ni Allah ya isa Allah ka bani aljanna Allah ka yi man kaza Allah ka yi man kaza kaga wannan Allah ya da kai da waɗannan addu'o'in da ka tura gaba ɗaya duk za su wuce wurin Allah duka mu gano wannan duka ya mai hankali ko ya san me yake ciki Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum